da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com/hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar 0098 506 5486 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim a sauraro mu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran mashtaba adam ne tare da ku a shirin mu. na biyu a wannan rana da fatan an da lafiya to abin da za mu gabatar muku idan allah ya so su ne labarun duniya da dumi su muna ɗauke da shirin nan na ko kun san daga shi ne kuma sai mu ka muku shirin mu koyi harshen farisanci sai amsoshin fiƙihu sannan kuma sai a saurari shirin nan na matasa daga nan sai wasanni mu karkare kuma da afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu labaran duniya da farko ga kanunsu tashar tabbat din amadin ta sanar da samun rahoton hukumar makamashin nukiliya ta duniya akan cewa iran tana aiki da dukkanin ka'idoji janar fadawi na dakarun kare juyo ya ce muna aiki tukuru domin sabunta nisan makamanmu masu linzami. faransa an buɗe shari'ar shugaban 'yan tawayen demokradiyyar congo bisa laifuka a akan bil'adama yanzu sai a gya zama domin a ji cikakkun labarun tashar talbijin ɗin almayadin ta ƙasar labanin ta ce ta samu rahoton hukumar makamashin nukiliya iea da ke cewa iran tana aiki da dukkanin ƙa'ida tashar talabijin ɗin almayadin ɗin da ta fitar da wani labari da yake kunshe da rahoto da shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasar fa'il ya rubuta da ke tabbatar da cewa iran tana aiki da dukkanin nauyin da ya rataya a wuyanta rahoton dai ya kunshi cewa tun baya jejeniyar birnin alkahira wacce aka yi a wato tsakanin ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran da kuma shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasar rafael gurosi iran ɗin ta aiki da dukkanin nauyin da ya rataya a wuyanta gurosi ya rubuta wa iran wasiƙa ranar bakwai ga watan nuwamba na shekara nan ta 2025 da cike yake cewa bayar da dama ga hukumar domin ci gaba da gudanar da ayyukanta a cikin iran yana matsayin aiki ne da nauyin da ya rataya a wuyan iran ɗin. kamar yadda yarjejeniyar da aka kulla ta tanada a ranar 11 ga watan nuwamba na shekara ta 2025 iran ɗin ta aikewa da hukumar makamashin nukiliya ɗin wasiƙa take cewa baiwa hukumar ta makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa haɗin kai zai kasance ne bisa matakin da majalisar koli ta tsaron ƙasa iran din za ta ɗauka hakanan kuma ya ambaci cewa hukumar ta gudanar da bincike har sau 11 wanda ya fara daga ƙarshen watan Agusta na shekarar nan ta 2025 har ila Grossi ya sake aike wa irin ɗin da wata wasiƙa a ranar bakwai ga watan Nuwamba da a ciki yake bukata irin ɗin ta yi bayani kan barnar da hare-haren Isra'ila da Amurka suka yi wa cibiyoyin nukiliya. Wani sashe na rahoton ya ce Iran tana bayar da haɗin kai akan gudanar da bincike da kuma bayar da bayanai akan yadda tsarin ginin cibiyoyin nata yake a ranakun wato sha tara zuwa ashirin da ɗaya ga wannan watan ne dai majalisar ta gwamnonin hukumar makamashin nukiliya suke yin taron shekara-shekara kuma a can ne ake sa ran gabatar da wannan rahoton. janar ali fadwe na iran ya ce muna aiki tukuru domin sabunta nisan makamanmu masu linzami janar fadwe wanda shine mataimakin kwamandan dakarun kare juyin jihar musulunci na iran ya ce muna aiki akan nisan dangon makamai masu linzami da za su iya kaiwa gare shi fadwe wanda ya gabatar da jawabi a yau alhamis a wurin taron girmama shahidan rundunar da ke kula da kare sarin samaniyar iran ya kara da cewa babu ba wato babu iyaka ko haddi akan aikin da iran ɗin take yi a fagen kare sararin ta da kuma samun karfi dangane da batun da makiya suke na rage tsawon zangon iran zangon da makamai masu linzami na iran ɗin za su iya ci fadawi ya ce wasu suna yin magana akan abin da bai shafe su ba kuma ba su da wata masaniya ma akan haka mataimakin kwamandan dakarun kare juyin juhadu musanci na iran ya kuma ce muna yin aiki ne da abin da magabatanmu suka ba mu umarni kuma babu abin da ya dame mu da maganar makiya an yi bikin girmama shahid hassan taharani muƙaddam ne wanda shi ne ya assasa kera wa iran din makamai masu linzami to kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran a faransa an fara shari'ar shugaban 'yan tawayen drc bisa laifuka a kan biladama a jiya laraba ne dai aka buɗe shari'ar tsohon madugun 'yan tawayen ƙasar demokuraɗiyar congo Roja lombala a ƙasar faransa bisa tuhumar da ake masa da aikata a kan bil'adama a 'yan yakin demokradiyyar Kogo na biyu ana kuma tsammanin cewa wannan shari'ar za ta ɗauki wata guda ana yinta a yayin zaman shari'ar za a gabatar da shaidu daga waɗanda suka cutu sanadiyar ayyukan ƙungiyar 'yan ta'addar wato 'yan tawayen wacce lambala ya jagoranta tuni waɗanda za su bayar da shaidu ɗin da suka isa ƙasa faransa wannan shine karan farko da za a yi wa ɗan ƙasar kwaɗayar congo shari'a ƙasa faransa bisa dokan nan ta hurumin shari'a ta duniya ofishin faɗa da laifuka a kan bil'adama oclch shine ya kama lambala a ranar 29 ga watan disamba na shekara ta 2020 a birnin paris an kuma gabatar da shi a gaban kotu a karan farko a ranar biyu ga watan janairu na shekara ta 2021 inda aka tuhume shi da kitsa makirci da zumar aikata manyan laifuka a kan biladama da kuma makarkashiyar aikata laifuka kan biladama a cikin watan nuwamba na shekara ta 2023 aka tuhumi madugun 'yan tawayen a ƙarƙashin wani tsari na doka da yake baiwa wata ƙasa yin shari'a a kan laifukan masu hatsari da aka tafka ba tare da la'akari da inda aka yi waɗannan laifukan ba ana zargin lombala da ƙungiyarsa da cewa ya aikata laifukan yaƙi a watan oktoba na shekara ta 2002 zuwa watan janairu na shekara ta 2003 a ƙarƙashin ƙungiyarsa ta gamayyar 'yan demokuraɗiyya da masu kishin ƙasar congo wacce ƙasar uganda take taimakawa a wancan wato tsakanin ƙungiyar ta yi ƙoƙarin shimfiɗa ikonta ne a yankin bini da ke gundumar itori ta gabas an zarge ta da kashe mutane da kuma cin zarafin mata ƙarshen labarin duniyar kenan To ma sauraro bayan da aka gama jin labarin duniya sai kuma a gyara zama domin a ji jerin shirye-shiryen da suka rage mana sun hada da wato shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku wasu daga cikin abubuwan da suka gudana a tsawon tarihi a kowace rana muna kuma ɗauke da shirin mu koyi harshen farisanci abin da zai biyo baya shine amsoshin fikihu sai shirin nan na matasa sannan kuma sai ku ji shirin wasanni sai mu karkare da shirin afirka to waɗannan su ne abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya kuma mana fatan za ku saurara sannan kuma da haka muke ban kwana da ku ai sauraro lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Yau Alhamis, goma sha uku ga watan Nuwamban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar, wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan Jumada Ula na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru hamsin da biyar da suka gabata rana irin ta yau, goma sha uku ga watan Nuwamban shekara ta alif ɗari tara da saba'in hafizul asad ya zama shugaban ƙasar syria kafin wannan lokacin da ya bayan yaƙi tsakanin ƙasashen larabawa da isra'ila a shekara ta 1967 saɓani ya shigo a tsakanin shugaban kasar syria na lokacin da kuma hafizul asad wanda ya kasance ministan tsaro sannan kuma babban hafsan hafsoshin soja na ƙasar sai kuma a ranar 13 ga watan nuwamba na shekara ta 1970 shugaban kasar ta siriya ya tuɓe hafiz al-assad a matsayin ministan tsaro kuma babban hafsan hafsoshin sojin kasa. saboda rashin samun nasara a yakin da aka gwabza tsakanin larabawa da isra'ila amma kwana guda bayan tuɓe shi hafiz al-assad ya jagoranci wani juyin mulki wanda ya kifar da gwamnatin kasar ta siriya sannan kuma ya naɗa kansa a matsayin shugaban kasa sai kuma shekara ta 1971 aka zaɓe shi a matsayin shugaban kasa a matsayin da yake da shi har zuwa lokacin rasuwarsa a shekara ta 2000 hafiz al-asad dai ya kasance mutum ne mai tsananin aƙidar da ƙau na kishin larabci bugu da ƙari kan haka shi mutum ne mai tsananin adawa da na ƙasashen yammacin duniya akan ƙasashen larabawa kamar da kuma ya kasance a sahun gaba wajen yaƙi da isra'ila a lokacin da mame wasu yankuna na ƙasashen larabawan a lokacin yana ministan tsaro na ƙasar syria masu saurare ko kun san cewa shekaru goma da suka gabata a rana irin ta yau goma sha uku ga watan nuwamban shekara ta dubu biyu da goma sha biyar da misalin karfe tara da minti goma sha shida na dare a birnin paris na kasar faransa wasu jerin bamabamai suka tashi a wurare daban-daban a cikin birnin wanda kuma hakan ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 130 da kuma raunata wasu kimanin 368 sai kuma wani lamarin wanda 'yan ta'adda suka yi garkuwa da wasu mutane a cikin birnin a lokaci guda mutane 87 ne da suka rasa su sanadiyar garkuwa da su wannan dai shine hari mafi muni wanda aka kai a birnin paris na kasar faransa tun bayan yakin duniya na biyu masu saurare kun san cewa shekaru 850 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi hauja nasiruddin busi babban malamin falsafa masanin lissafi masanin fadaki kuma sannan sannan kuma masanin kimiyya ɗan ƙasar iran a garin tus wanda yake arewa maso gabashin ƙasar ya kasance daga cikin shahararrun malamai kuma masu faɗa aji a cikin tarihin ƙasar wanda suka yi fice matuka a ɓangarorin ilimomi daban-daban baya ga ilimomi na kimiyya ya yi karatu a ɓangaren fikihu da hadisi daga mahaifinsa kamar yadda kuma ya yi karatun falsafa wajen kawunsa daga wannan lokaci ne sai nasiru nasiruddin tusi ya tafi birnin Nishapur wanda yake arewa maso gabashin kasar Iran inda ya koyi ilmomi daban-daban na zamaninsa da suka hada da lissafi ilimin falaki daga manyan malamai na wannan birni. A lokacin Hilako Khan Mughal da ɗansa sun kafa babbar cibiyar kimiyya wato makarantar kimiyya ta farko a yankin wanda aka fi sani da babbar cibiyar maraki. kafawar cibiyar wadda take arewa maso yammacin iran ya kasance cikin shekara ta 657 bayan hijira hoja nasiruddin tusi ya gano sabbin hanyoyi na amfani da hasken rana wajen fayyace abubuwa da dama a kokarinsa na bincike a cibiyar Maraƙe observatory domin kuwa an samar da kayayyakin aiki masu kyawu a lokacin a wannan cibiya waɗanda ba a fara ganin irin su a wasu wurare ba sai bayan shekaru kimanin 300 da kafa wannan cibiya hoja nasiruddin shi ma ya gina ɗakin karatu mai ɗauke da littattafai sama da dubu hudu wanda an gina shi ne a kusa da ɗakin bincike na nazarin maragen ya yi nazarin binciken taurari a wannan cibiya sannan kuma ya ɗauki tsawon shekaru goma sha ɗaya yana gudanar da binciken fiye da littattafai tamanin na larabci da farisanci ne wannan fitaccen malami masanin kimiyya ɗan ƙasar iran ya rubuta a ɓangare daban-daban na ilmomi mafi shahara daga cikin littafansa dai akwai littafin nan na kisasul kitab sai kuma akhlaqun nasiri a kuma littafin nan na ausaful ashraf da littafinsa mai suna sharhul isharat ibn sina waɗannan manyan littafai dai suna daga cikin littafan da hojan siriddin tusi ya rubuta waɗanda har yanzu ana amfani da su a cibiyoyi daban-daban na ilimi kamar jami'o'i kuma cibiyoyin nazari a cike da wajen ƙasar iran wannan fitaccen malami kuma ƙwararren masanin kimiyya ya rasu a shekara ta 672 bayan hijira kuma an binne gawarsa a kazmin ɗaya daga cikin garuruwan ƙasar iraki wanda kowace rana ɗimbin mutane suke ziyartar kabarinsa domin yi masa addu'a da kuma ba da ayyukan sana alheri da ya yi a lokacin rayuwarsa waɗanda ba za a ta umantawa da su ba آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci a cikin shirin mu yau da da Allah zamu shiga darasi na ɗari da da talatin tara inda za ku ji cewa muhammad tare da abokansa suna cikin aji a jami'a malamin su kuma ya shigo wato dr karimi wanda ya buƙaci ya tattauna da ɗalibai dangane da ɗaya daga cikin sanannu da suka rubuta littafai a iran wanda ake amfani da littafansu a sassa daban-daban na duniya ɗaruruwan shekaru da suka gabata wato abu ali sina wanda ya kasance ya rayu a iran kuma ya rasu a iran domin jin yadda tattaunawar ta gudana a tsakanin su sai a kasance da mu a cikin shirin to amma kafin nan sai an fara da sauraron waɗannan kalmomi da za a yi amfani da su kamar haka. هزار سال پیش شکرو دو بوده دا سه گباتا بخارا گرنگ بخارا او به دنیا آمد شی یزو دنیا حتما تبس نام سونا کتاب لتاپی شما شنیده اید کی کتاب جی استاد malami shafa littafin shafa dar morede dangane da falsafe ilimin falsafa filisuf masanin falsafa mantiq ilimin mantiki u neveste ast shi ya rubuta Dorostas. haka ne علاوه بر اینکه بگو دکاری اکن akan و پزشک لکتا پزشکی لکتن چی؟ مشهور شهرره او بوده است شی یا چی؟ او دارد شی ینادا معروف ترین ما پی شهره قانون لطفین قانون سریال سلسلر فیلم تلویزیونی نا تلویزیون داستان لاباری معالجه ین مگنی معالجات ین مگونگونا ما دیده ایم مو منطبه گنی شما دیده اید کی کتا گنی فقیر تلکا فقرا تلکاوا پادشاهان سراکونا مطب ورنیم مگنی من شنیده ام نی نتبجی بفرمایید بسم الله پرفروش ترین مفی سامن کسوا همین طور است هکه یکی منبع مدوگره منابع مدوگره علم علمی درسی نه آموزشی نکویو دویست بیو دانشگاه جامعه مهم می چی؟ اروپا نهیر توره آن تدریس می شد انا کویر دشی ادبیات ادبی چیزی ون ابو شما نگفتید کی بکفدابا حق با شماست کنارگسکیا حتی هرما شاعر مربوط شما کوکی زبردست قراره ای کاش اینما تمام دکا چهارصد و پنجاه دری حدو ده همسن دست هنو ما در دست داشتیم مو منده Tuma da la, to banda ka saurari waɗannan kalmomi baki ɗaya yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar da ta hada da ta karimi da kuma dalibai da suke zaune a cikin aji ga dai yadda tattaunawar tasu su kasance a cikin harshen farisanci ابن سینا هزار سال پیش در بخارا به دنیا آمد. حتما نام او و کتابهایش را شنیده اید. بله، او کتاب شفا را در مورد فلسفه و منطق نوشته است. درست است اما ابن سینا علاوه بر اینکه فیلسوف بزرگی بود پزشک مشهوری نیز بوده است پس حتما در مورد پزشکی نیز کتابهایی دارد بله او در مورد پزشکی چند کتاب نوشته که معروفترین آن کتاب قانون است استاد در سریال تلویزیونی ابن سینا داستانهای معالجات پزشکی او را دیده ایم. خوب است که آن سریال را دیده اید. او پزشک فقرا و پادشاهان بود. من شنیدم کتاب قانون از پرفروشترین ها در دنیا بوده است. بله، همینطور است. این کتاب از منابع مهم علم پزشکی بوده است. پس قانون ابن سینا کتابی درسی و آموزشی است. بله، تا دیویس سال پیش این کتاب در دانشگاه های مهم اروپا تدریس می شد. استاد، در مورد فلسفه و ادبیات ابن سینا چیزی نگفتید. حق با شماست ابن سینا فیلسوف بسیار بزرگی بود و حتی شاعری زبردست نیز بود ای کاش تمام 450 اثر ابن سینا را در دست داشتیم تو مدالله yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari wannan tattaunawa tare da tarjamarta a cikin harshen Hausa. ابن سینا هزار سال پیش در بخارا به دنیا آمد حتما نام او و کتابهایش را شنیده اید an haifi ibn sina shekaru dubu ɗaya da sa gabata a garin bukhara tabbas kun taɓa jin sunansa da kuma او کتاب شفا را در مورد فلسفه و منطق نوشته است. شی یا rubuta شفا شفا دنگنه علم فلسفه فلسفه منطقی. درست است اما ابن سینا علاوه بر اینکه فیلسوف بزرگی بود پزشک مشهوری نیز بوده است هکنی اما ابن سینا bugu da ƙari a kan kasantuwarsa babban masanin falsafa ya kasance shahararren likita ma. پس حتما در مورد پزشکی نیز کتابهایی دارد. کنن تبس یا ربوتا لطفی دنگنه دا علم لکتنچی. بله، او در مورد پزشکی چند کتاب نوشته که معروفترین آن کتاب قانون است. E? ya rubuta wasu littafai dangane da ilimin likitanci wanda mafi shahara a cikinsu shine littafin kanun استاد در سریال تلویزیونی ابن سینا داستانهای معالجات پزشکی او را دیده ایم. ملن اچکن سلسلر فیلم ابن سینا mun ga labarai dangane da yin magunguna a ilimin likitanci. خوب است که آن سریال را دیده اید. او پزشک فقرا و پادشاهان بود. یای کیو da kuka ga silsilar wannan fim. Shi likitan talakawa ne da kuma sarakuna. من شنیدم کتاب قانون از پرفروشترین کتاب ها در دنیا بوده است. نی نتبا جن قانون یا daga cikin littattafai da suka سامن samun دنیا. بله همینطور است این کتاب از منابع مهم علم پزشکی بوده است ای هکنی wannan littafi yana daga cikin muhimman abubuwan dogaro da su a ilimi na likitanci. پس قانون ابن سینا کتابی درسی و آموزشی است. کنن littafin kanun na ibn sina littafi ne na koyo da koyarwa. Bale, تا دیویس سال پیش این کتاب در دانشگاه های مهم اروپا تدریس می شد. ای هر زوا شکرو دری بیو da گباتا انا ana koyar da wannan littafi a muhimman jami'o'i na turai استاد در مورد فلسفه و ادبیات ابن سینا چیزی نگفتید. مالن. dangane da ilimin falsafa da adabi na ibn sina ka hidi wani abu ba حق با شماست ابن سینا فیلسوف بسیار بزرگی بود و حتی شاعری زبردست نیز بود da gaskiya ibn sina ya kasance babban masanin falsafa har ma ya kasance mawaƙi ƙwararre ای کاش تمام 450 اثر ابن سینا را در دست داشتیم اینا ما دکنن لطفه دری ده همسن ده ابن سینا یرو روبوتا منا دسو ما Bayan da aka saurari wannan tattaunawa da tarjamarta a cikin harshen Hausa, an ji cewa ɗalibai sun tambayi malaminsu dangane da fitaccen masani wanda shahara a duniya wato Ibn Sina wanda ya rubuta manyan littattafai a ilimin falsafa da kuma ilmomi na ta Allah game da ilmomi na magunguna da dai sauransu wanda kuma ko shakka babu yanzu ana yin amfani da littafansa a jami'o'i da ke cikin iran da kuma kafashin musulmi da manyan jami'o'i da ke cikin nahiyar turai a tsawon shekaru na tarihi da dalla idan allah mu a shirinmu na gaba za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa to amma kafin nan a madadin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malama kudusiyan da malama julai duk shirin a ne abdullahi saluhu ke muku fatan alheri a tabi mu a shirinmu na gaba. fikihu. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran junjun halin musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Khamenei Allah ya kara masa yarda kan hukunce-hukuncen sallar ramako da suke kan mutum sai lokaci ya mana halinsa don haka a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya sai a kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. tambaya idan mutum baya da sanin akwai sallar wajibi na ramako a kansa shin sallolin nafila na nafilolin da yake yi za a lissafa su a matsayin ramakon sallolin da suke kansa idan har akwai ramakon a kansa amsa sallolin nafiloli na mustahabi ba a kidaya su a matsayin sallolin ramako da suke kansa idan akwai sallar wajibi a kansa to wajibi ne ya yi sallar da niyyar ramako da ke kansa tambaya kimanin watanni bakwai da suka gabata na kai shekarun balaga kafin wasu makonni na kai ga balaga na kasance ina tunanin cewa alamar balaga kawai ita ce cikin shekaru goma sha biyar daidai da kalandar hijira kamariya sai dai a wannan lokacin na karanta wani littafi da ke magana game da alamun balaga ga maza sai na ga akwai wasu alamun balaga su ma na kasance na lura sun tabbata a kaina sai dai ban san lokacin da suka fara ba shin yanzu akwai ramakon sallah da azumi a kaina ko babu bisa lura da cewa ina yin sallah a wasu lokuta kuma na yi azumin watan ramadana shekarar da ta gabata gaba ɗaya menene hukunci a wannan lamari amsa dole ne ka yi ramakon dukkanin salloli da azumin da kake da tabbacin baka yi ba bayan ka kai shekarun balaga tambaya idan mutum ya yi wankan tsarki na janaba a cikin watan ramadana har sau uku misali a ranakun ashirin da ashirin da biyar da kuma ashirin da bakwai sannan daga baya ya samu tabbacin cewa ɗaya daga cikin waɗannan wanka bai inganta ba menene hukuncin sallarsa da azuminsa amsa azuminsa ya inganta amma a bisa itiyaɗi wajibi zai yi ramakon sallolin gwargwadon yadda yake da tabbacin cewa lalle ya yi ramakon sallolin da suke kansa tambaya mutum ne tsawon wani lokaci baya kiyaye tsarin wankan tsarki na janaba saboda jahilci menene hukuncin sallarsa da azuminsa amsa idan ya kasance rashin kiyaye tsari na wanka ya kai ga bacin wankar to dole ne ramakon sallar da ya yi cikin najasa babba amma azumi kuwa ya inganta idan mutum yana da imanin cewa wankan nasa ta inganta a lokacin tambaya idan mutum yana son yin ramakon sallar shekara ta yaya zai yi ramakon amsa yana iya farawa da ɗaya daga cikin salloli ya yi sallah kamar yadda ya kasance yana yin salloli biyar na ranaku tambaya idan mutum yana da ramakon wasu tarin salloli shin ya halatta ya jeranta su kamar haka na farko ya yi sallar asubahi misalin salloli ashirin na biyu salloli ashirin a kowace sallar azahar da la'asar na uku sallolin mangariba da lisha'i guda ashirin kowace ya ci gaba da haka har tsawon shekara guda amsa babu laifi a ramakon salloli bisa tsarin da aka ambata ta yadda zai kasance sallar azahar zai fara kafin la'asar sannan magariba ta zo kafin lisha'i tambaya mutum ne ji rauni a kai kuma ya shafi wani bangare na kwakwalwansa sakamakon haka hannunsa kafarsa ta hagu, da harshensa sun shanye haka kuma ya manta yadda ake yin sallah kuma ba zai iya koya ba amma zai iya bambance sassa daban-daban na sallah ta hanyar karanta littafi ko kuma ta hanyar sauraron faifan kaset kuma a halin yanzu yana da matsaloli guda biyu dangane da sallah na farko shine ba zai iya tsarkake wurin fitar fitsari ko yin alola ba na biyu kuma matsalar karatu a lokacin sallah to menene hukuncin sa? sannan menene hukuncin sa dangane da sallolin da ya shafe kusan watanni shida bai yi ba amsa najasa ta jiki ba ta cutarwa idan mutum ya kasa tsarkake ta ko rashin samun taimakon wasu a lokacin sallah idan kuma zai iya tsarkake najasar ko da da taimakon wasu har ya yi alola ko taimama to dole ne mutum ya yi sallah ta kowace irin hali da zai iya ko da kuwa da taimakon sauraron kaset ne ko kallon littafi da makamancin haka sallolin da suka gabata kuwa waɗanda suka shige bai yi ba dole ne ya yi farkonsu sai dai waɗanda suka shige shi a lokacin da ya suma a tsawon dukkanin lokacin sallah. tambaya lokacin da nake matashi na biya ramakon sallolin azahar da la'asar fiye da sallolin mangariba da lisha'i da asubahi sai dai ban san jerinsu ba ko tsarinsu ba ko kuma adadinsu ba shin a wannan bigire sallar ta zama zagaye menene sallar zagaye da fatan za ku fayyace wannan amsa ba dole ba ne a kiyaye tsarin jerin sallolin ramako in banda sallolin azahar da la'asar da mangariba da lishai na rana guda kuma ya wadatar ka yi ramakon kowane adadin salloli da ka tabbatar sun shige ka ba ka yi ba ba wajibi ba ne a kanka zagaye wato maimaita sallah saboda kiyaye jerin tasu tambaya bayan aure wasu lokuta ya kasance wani ruwa-ruwa yana fito mini kuma na kasance ina da tabbacin cewa na jisa ne don haka sai na yi wanka niyyar wankan janaba sannan na kasance nakan yi sallah ba tare da alola ba wannan ruwa-ruwa ana kiransa a littattafan hukunce-hukuncen fikihu da mazi a yanzu ni ban san menene hukuncin sallah da na yi da wankan janaba ba tare da kasancewa mai janaba ba ba tare da yin alola ba amsa duk sallolin da ka yi ba tare da yin alola ba bayan wankar janaba saboda fitar wannan ruwa wajibi ne sai ka yi ramakonsu tambaya idan wanda ba musulmi ba ya musulunta bayan wani lokaci shin ya waje ba yi ramakon salloli da azumin da bai yi ba ko a'a amsa a'a babu wajabcin ramako a kansa tambaya mutane da yawa bisa farfagandar gurguzu ciya sun bar yin sallah da ayyukansu na wajibi tsawon shekaru da yawa amma bayan saƙon wasiƙa da marigayi imamu Khomeini Allah ya tsarkake sirrinsa ya rubuta zuwa ga jami'an tsohuwar tarayyar sobiyar mai tarihi kan su tuba ga Allah maɗaukakin sarki yanzu ba za su iya ramakon ibadun da suka bari ba menene hukuncin su amsa dole ne su yi ramakon abin da suka bari na salloli da azumi gwargwadon ikonsu kuma su yi wasiya ga wanda ba zai iya dukkanin ramakon ba tambaya wani mutum ya rasu sai dai akwai ramakon azumin watan ramadana a kansa da ramakon salloli kuma ba shi da ɗa da zai yi masa ramako sai dai ya bar kuɗi da ba zai iya biyan dukkanin ibadun ba sai dai ramakon ɗaya daga cikinsu to wanne ne a cikinsu za a fi ba shi fifiko amsa babu fifiko tsakanin sallah da azumi kuma ba wajibi ba ne ga magadansa su yi amfani da dukiyarsa wajen ramakon sallolinsa da azuminsa da ya bari sai dai idan ya yi wasici da hakan to ya zama dole yin aiki da wasiyarsa ta hanyar ɗaukar wani wanda zai rama masa daga kashe uku na dukiyar gwagwadon abin da zai isa tambaya na kasance ina yin sallah a mafi yawan lokuta kuma na yi ramakon wasu salloli da suka shige ni waɗannan salloli suna daga cikin sallolin da suka shige ni a lokacin ina bacci ko a lokacin jikina da tufafina sun kasance na jasa kuma na yi nawar tsarkake su ya zan lissafta sallolin ramako da suke kaina na ranaku da sallolin ayoyi da kuma sallolin matafiyi amsa ya isar maka ka yi ramakon adadin sallolin da kake da yaƙinin sun shige ka daga wannan gwargwado duk abin da kake da tabbacin yana daga cikin sallar matafiyi ko sallar ayoyi to ka zo da su daidai da faɗakarka sauran kuma za ka yi sallah ce a kan sallolin ranaku cikakku kuma babu komai da suka rage a kanka fiye da wannan. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gabansa ku huta lafiya don matasa. Bismillah rahman rahim jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na don matasa. Shirin da a cikinsa muke tattauna dukkan lamurin da suka shahi matasa da kuma kalubalen da suke cin karo da shi a fagen rayuwa. Shirin dai a yau zai kai mu a tarayyar Najeriya inda gwamnatin kasar ta kudiri aniyar tura wasu matasanta da dama yin aikin agaji a wasu kasashen duniya musamman kasashen afirka sai a kasance da mu cikin shirin wanda ni hassan barka zan gabatar duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ta barna kashe ahu kowa ya kashe ya yi barna duniya mu bi ta a sannu. To madalla da fatan masu sauraro na biye da mu. Kamar dai yadda kila aka ji a matashiyar shirin yau muna tarayyar Najeriya. Inda gwamnatin ƙasar ta kudur aniyar tura wasu matasanta da dama aikin agaji a wasu ƙasashen duniya musamman ƙasashen Afirka. Wannan ko a wa'adin shekaru biyu. bayan dai gama cancance waɗanda gwamnatin za ta tura a bana hukumar agaji ta ƙasar technical headco ta tara matasan a birnin abuja domin yi masu gargaɗi gargaɗin da kuma ya fi mai da hankali kan yadda za su kare kansu daga ɗaukar cutar kanjamau wato aids ko kuma sida dr nasiru sabo wanda ya gabatar da kasida a taron ya yi ƙarin haske kamar haka To da farko dai na gaya musu cewa shekara biyu nan da za su tafi su yi shekara biyu ce ta gudunmawa ga al'umma gudunmawa ga duniya su kuma akan kansu shekara biyu ce wacce take ta takura kai da shiga cikin wani yanayi na rayuwa da mutum bai saba ba misali mutum yana da aure an ɗauke shi zai tafi ba zai tafi da iyalinsa ba zai je shekara biyu mace na da miji za an ɗauke ta za ta wannan aiki za ta je ta zama ba tare da mijinta ba to kuma a wannan shekara biyun nan in dai mutum ba ya kiyaye kansa ba wasu daga ciki da yawa za su iya shiga hadarin yin jima'i barkatai wanda yake zai haddasa musu su kamu da wannan cuta shi yasa da na tashi kiransu ba a yi wani ɓoye-ɓoye ba aka rinka magana fulla-fulla yadda kowa zai fahimci irin hadarin da suke ciki da kuma buƙatuwar su tanaji abin yi tanadar abin yi shine wanda ya san ba zai iya daɗaya haka bai dawo ya ziyarci iyalinsa ko ya tafi da iyalinsa wata ta san ba ta daɗaya ba ta tafi da mijinta ko kuma ta za ta ziyarci mijinta sannan i zamana cewa sun kuma kara ilim faɗaɗa iliminsu da fahimtar wannan annoba da kuma fahimtar dukkan matakan da ya kamata a kara kai idan ma buƙatar haka ta tashi sakacin yawanci daman na al'umma ne mutum yana ganin tun da shi baya kaza baya kaza saboda haka ya fi ƙarfin cutar nan to wannan wahami ne ba kuma tunani ne sahihi mai inganci ba duk wani ɗan adam yana cikin barazanar kamuwa da wannan cuta ko ta hanyar da muka ambata ko ta hanyar ma baka sani babu babu babu abin zai fin tsaye balle na zaune yanzu misali wanda yake tafe je hadarin mota a wata ƙasa da ba tasa ba za a yi ƙarin jini kaga a nan a gida ne zaka zo da gudu ka ɗauki ɗan uwanka je a ƙara jini a ba da jini asibiti amma a can babu dangin iya babu na baba dole a ɗauki jinin jama'a a ƙara ma su za ka kaga sai a kiyaye domin idan buƙatar ƙarin jini ta zo tana tattare da haɗurra idan har ba tantance ba irin waɗannan bayanai ne musu sannan kuma bayanai na cewa su sani cewa akwai hanyoyi again musamman irin su allurai da amfani da allura da ake sokawa a jiki da hanyoyin da ya kamata a guji irin allura sai in lalle ta zama dole to duk da kuma amfani da aska da makamantansu to duk irin waɗannan misalai aka yi musu wanda kuma alhamdulillah ga dukkan alamu sun ƙara fahimta sun ƙara ta'akidi akan wasu abubuwa da dama suka riga suka sani. To koyaya Dr. Nasiru Sabo Gwarzo ke ganin wannan al'amarin na yaduwar cututtuka musamman ta wajen matasa ga dai abin da ya kara da cewa. E to wannan ita shi al'amari na yaduwar cututtuka musamman waɗanda suke tattare da talauci da suke tattare da halayyar eh, zamantakewar yau da kullum da kuma wanda suke tattare da halayya ta wadatar abin hannu da cin abinci mai gina jiki sun fi yaduwa inda aka fi samun talauci da rashin ilimi saboda al'ummar arewa kamar raguwar al'ummai na duniya inda irin wannan abubuwa suke katutu talauci da rashin ilimi akan samu irin wannan matsala saboda babban kira da nake shine jama'a su faɗaɗa zuciyarsu da su yalwata tunaninsu su ga cewa duk abin da iza mana cewa yana da barazana ga kiwon lafiya in aka ce bari to ka bari in aka ce ga abu zai ƙara kiwon lafiya Eh, musamman irin su rigakafi da makamantansu to mutum ya karba domin kuntata tunani baya yana ɗaya shi abubuwan da suka cutar da al'ummar arewa to da yawa ga abu na taimako mutum ya turje ya ce shi ba ruwansa ko kuma ya ce su ta shafa to alhali ko abin nan hadda kowa da kowa ya shafa ina kira a gare mu kuma mu ƙara faɗaɗa tunaninmu wajen neman ilimi akan kiwon lafiya duk inda neman ilimin kiwon lafiya ya wanzu za ka ga an samu rangwame na yaduwar cututtuka. wakilin namu a abuja muhammad sani abubakar ya yi mana hira da wasu daga cikin matasan da za a tura aikin na agaji a kasashen wajen muhammad ibrahim na kuma ɗaya daga cikinsu ga kuma abin da yake cewa na ɗauke ta da mahimmanci sosai don bayan mun fito a cikin laccan ma na samu shi wanda ya presenting paper dr sani har ya bani copy ya bani email ɗinsa akan more discussions akan abubuwan hiv din ai ya kamata ka samu ilimi sosai a kai kai ma ka je ka ƙara koyarwa sosai insha Allah duk da dai bani da iyali zan iya kare kaina ganin cewa wannan hatsari ne da ke tattare a abubuwa da dama ba wai sai jima'i ba ko wasu abubuwa ka yi fahimtar da kana ganin koda ba ta hanyar saduwa ba za ka kare kanka insha Allah zan yi kokari in kare kaina kira za ka yi wa sauran abokan aikinka da za ku yi tafiya ina kiran sauran participant da za su je aikin tak kowa ya kokari ya kare kansa kuma ina kira ga hukumar tak nan gaba tabbar mutane suke tafiya da iyalinsu saboda su kare kansu wani watakil ba zai iya zama ba tare da ya haɗu da iyalinsa ba don haka ina kira ga hukumar tak take tafiya ta bar mutane suke tafiya da iyalinsu shi ma malam hassan joda wanda yana cikin matasan da aka yi ma gargaɗin ya shaida cewa so ina da jin gaskiya wannan lecture din ya kara mana karfin gwiwa ah, don saboda wannan ah, program manufarta shine a je a kare martaban najeriya a idon kasashen duniya so bayan wannan lecture mun karu sosai kuma mun daura damaran zuwa mu yi aiki tsakani da allah to a an yi maganan kare kai abin da ya shafi lafiya musamman cutar kanjamau jiki da jini kowa ya san za a jima a yi shekara biyu akwai yiwuwan sha'awa ya shiga abubuwa su faru ya kake ganin za ka kare kanka da wannan lecture da aka ma da yayin da aka yi tafiya yanzu eh, kamar yadda muke kare kawun mu najeriya don najeriya ma ƙasa ce wanda take fama da ciwon kanjamau kamar yadda muke kare kanmu a kasan nan haka muka je haka za mu kare kan a can ai kana ji a lecture sun ba da daman cewa za ka iya gayyatar iyalinka lokaci-lokaci tana iya binka don sawa a rai ne in ka lura ni tukuna aure na na yi shi eh, wata uku da suka gabata aga ina cikin harin yanayin marmarin amaryata to duk wanda ya ga ba zai iya kare kanshi ba wanda yake da iyali gaskiya ya yi kokari dama su ɗawainiyan iyalinka ne ke kanka yadda kamar ɗawainiyan kanka yake kansu su abin da suke hani ma mutane ba wai suna hana ku hana mu tafiya da iyali ba ne ɗawainiyan iyalin ne yake kanka in za ka iya so ina kira abokan aiki na kawai su daure su ɗauki ɗawainiyar iyalinsu su tabi da su zai fi To sauraro a gaba ɗaya anan ne shirin na yau zai ja birki sai kuma mako na gaba in Allah ya yarda za a ji mu ɗauke da wani shirin na don matasa. Yanzu a madadin wakilinmu Muhammad Sani Abubakar da ya tallafa ma shirin da ma Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa wanda ya haɗa shirin. ni Hassan Barka ke cewa da ku wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mutanen mutum ka ke kyautata ma, mutum mai, mutum ka ke namai, mutum ke namai, mai gane hali. mai gane hali. ban gida da daji ka gane. Labaran wasannin mako. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum. matasa wasu masu masu wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma saka da mu a cikin shirin labaran wasanni wanda a cikin sa mai kawo muku labaran wasanni da suka shafi ƙarshen nahiyar afirka yankin asiya da kuma nahiyar turai da fatan masu saurare sun ci tare da mu kuma a zaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. to madalla yanzu kuma bar mu cikin kwarar shirin inda za mu yi zango a nahiyar afirka kuma za ku cewa rikici ya sake bullowa a gasar firimiya ta najeriya nfpl bayan tashi daga wasa mako na sha biyu tsakanin Katsina United da kuma Barau FC inda wani dan wasa mai suna Nana Abraham na Barau FC ya samu munar rauni bayan harin da magoya bayan Katsina United suka kai masa lamarin ya faru ne bayan Barau FC ta farke wasa da ci ɗaya da ɗaya wanda hakan ya fusata wasu magoya bayan katsina united da ke cikin filin wasan na muhammad duko a cikin birnin katsina rahotanni sun nuna cewa a minti na saba'in na wasan an dakatar da hafatawar bayan da aka kai wa nana abraham hari wani hoto da ya karaɗe kafin sa'a zumunta ya nuna dan wasan cikin jini yayin da abokan wasansa da jami'an tsaro ke kokarin kwantar da tarzomar duk da shiga jami'an tsaro don dawo da doka da oda dan wasan gaban najeriya victor osimhen ya kafa sabon tarihi a gasar zakarun turai bayan zura kwallaye guda uku a ragar ajax yayin da ƙungiyarsa ta glatasri ta samu nasara a wasa mako na hudu wato wannan nasara ta sa Osimhen ya zama dan wasan Najeriya da fi kowanne zura kwallaye a gasar zakarun Turai inda ke da jimillar kwallaye 25 ya doke tsohon tauraron Najeriya Obafemi Martins wanda ke kasa da hakan a tarihin gasar. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Kano Pilas ta sake fuskantar wani mummunan sakamako bayan ta sha kashi a hannun Eyimba United a wasa mako na sha ɗaya a gasar NPFL wanda aka buga a filin wasa na Eyimba International Stadium da ke birnin Aba a jihar Abia. Ɗan wasan Eyimba Basi John shi ne fara zuwa ƙwallo a ragan Pilas a minti na 27 kafin Ididigon ya kara ta biyu tuna kaɗan kafin a tafi wutar rabin lokaci. Wannan ya nuna karara cewa masu masaukin baki sun fi karfin filas a wasan kamar yadda hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka kafa a takaici tsara za a fara gasar cin kofin nahiyar afirka ta 25 karo na 30 da wato biyar daga ranar 21 ga watan disamba da tawagogi 24 za su fafata domin lashe babban kofin na nahiyar afirka kuma wannan shine karan farko tun bayan shekara ta 1988 da morocco za ta karɓi bakuncin wasannin babbar gasar kwallon kafa ta duniya da suke fata gudanar da bikin da zai ƙayatar da duniya. To ga kuma yadda aka raba rukunin gasar. An raba tawaga 24 za ta buga gasar na kofin Afirka zuwa rukuni shida da ke ɗauke da hudu a kowanne. Rukunin A yana ɗauke da ƙasashen Morocco, Mali, Zambia, Comoros, sai kuma rukunin B inda ke ɗauke da ƙasashen Masar, Afirka ta Kudu, Angola da kuma Zimbabwe. A rukunin C kuwa akwai Najeriya, Tunisia, Uganda, Tanzania. sai kuma rukunin d inda ya kunshi senegal jamhuriyar demokradiyyar congo benin botswana yayin da rukunin e yake dauke da kasashen algeria burkina faso equatorial guinea da kuma kasar sudan sai kuma rukunin f inda kasar ivory coast kamaru gabon mozambique suke cin wannan rukuni wannan shine kaɗan daga cikin wato yadda aka sa wannan rukuni kenan. yanzu kuma sai yankin asiya inda za mu leƙa ƙasar iran domin jin irin halin da ake ciki a bangaren wasanni ƙungiyar ƙwallon raga ta mata iran ta doke bahrain da ci uku da biyu a wasan farko mai kayatarwa a kasa haɗin kan ƙasashen musulmi ta shidda da aka yi a riyadh inda suka fata da abokan hamayyarsu ɗan wasan takwando na ƙasar iran mai suna abul fazli zandi ya zama shi na ɗaya a duniya a bangaren maza a ma'aunin kilogiram a 58. bayan ya yi nasarar samun lambar yabo ta zinariya a gasar taekwondo ta duniya a kasar china a gafe guda kuma za ku ji cewa tawarar kwallon futsal ta kasar iran ta yi nasara a kan kasar tajikistan da ci da daya a wasan da suka buga na wasan haɗin kai tsakanin ƙasashen musulmi a birnin riyad inda ta kai matakin kusa da gab da na ƙarshe wato semi-final wasannin haɗin kan musulmi sun ƙunshi 'yan wasa da kasashen musulmi daban-daban a wasan na fustal morocco dai ita ce ta jagoranci rukuni da maki bakwai yayin da iran ta sami maki biyar da ta tsallaka zuwa mataki na gaba yanzu kuma bari mu kawo muku ƙarin haske game da batun gasar kwallon kafa ta cin kofin firimiya na kasar iran inda a ranar juma'a bakwai ga watan azar ta kalandar iraniyawa za a kece rai tsakanin faikan da malavan sai kuma zubahan takara da khairu abad sai kuma shams azar kazvin takara da Persepolis sai kuma Istiklal Kuzistan takara da Gulgahar Sirjan sai kuma ranar Asabar takwas ga watan na Azar za a kira tsakanin Tarakto da Chadar Malvardikan sai kuma Alminun Arak takara da Fajr Sifosi a ranar Lahadi kuma a kira tsakanin Istiklal da Fulad sai kuma Misar Sanjani ce Raini tsakaninta da Sefahan. a bangaren gasar cin kofin asiya kuwa nasfi karashi za ta kara da tarakto sai kuma addahil ta kara da itihad sai kuma shibabul ahali imarat ta kara da gurafa yayin da al'ahali ta kasar saudiya ta kara da shudda ta iraki sai kuma ranar talata hudu ga wata a kara tsakanin alwahda imarat inda da ita da al'asad sai kuma al'ahali ta kara da shudda iraq to yanzu kuma bari mu yada zango a nahiyar turai domin karkare shirin labaran wasannin namu inda za mu ji irin wasan da ake toyawa lineal messi ya ci kwallo biyu ya kuma bayar da biyu aka zura a raga da inter miami ta doke nashville sc da ci hudu da babu ta kuma kai dab da karshe a mls cup a karan farko a tarihi kaftin din argentina mai shekara 38 zahiwa ya ci biyu kafin hutun rabin lokaci sannan shine bawa tadio alande da shi ma ya zura guda biyu a raga a karawar kenan messi ya ci kwallaye biyar yana da hannu a dukkan kwallayen da inter miami ta zura a raga a karawa uku inter miami wadda ta yi rashin nasara a wasan farko da lashe biyu za ta fuskanci kulob na gaba a zagayen dab karshe da za a yi ranar 22 da kuma 23 ga watan nuwamba dan wasan tsankiyar ingila da aston villa mai shekara 23 da haihuwa bogan rogers na shirin sanya hannu kan sabar kwantar ragi da za ta ɗaga albashinsa zuwa fiye da fam dubu ɗari a kowane mako. Ƙungiyar Ingila na yawa sauran 'ya'yan ƙungiyoyin dukan 'ya'yan kaɗanya a gasar zakarun turai a Champions League bayan makudan kuɗaɗe da suka kashe wajen sayan 'yan wasa. A yanzu dukkanin ƙungiyoyin shida daga Ingila na sama-saman tebur ƙungiyoyi a talatin da shida ke fafatawa bayan rabin wasannin rukuni. A wannan makon a karo na biyu cikin zagaye na uku ƙungiyar Firimiya biyar sun yi nasara a su. babu wata ƙasar da ta samu yin hakan hudu daga cikin ƙungiyoyin ingila shida suke hafata a gasar suna cikin ƙungiyoyi takwas na saman tebur kuma idan aka wato kare a haka za su samu zuwa zagaye na sha shida kai tsaye hakan nan kuma dukkanin ƙungiyoyin shida na cikin sha biyu da ke saman tebur baga victor osimhen akwai kuma wasu wetin 'yan wasan gaba guda uku a turai da ke kokarin lashe takalmin zinare a bana saboda irin kokarin da suke yi wajen zura kwallaye masana kwallon kafa na lakanta kokarin 'yan wasan da burinsu na lashe babbar kyautar kwallon kafa ta duniya wato balan da o Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid ta fice daga zawarcin ɗan wasan bayan Crystal Palace Mark Gohe mai shekara 25 da haihuwa lamarin da ya bar ɗan wasan da zaɓi tsakanin Liverpool da kuma bayan Munich. ƙungiyoyin gasar Premier da dama na bibiyar ɗan wasan bayan Feyenoord mai shekara 19 vero Red amma suna fuskantar kalubale daga bayan Munich. Ƙungiyar ƙwallon kafa Tottenham da Liverpool na ƙoƙarin ɗauko ɗan wasan gaban Girka da Wasbog mai shekara 21 da haihuwa. Kocin Barcelona Hansi Flick ba shi da aniyar barin ƙungiyar a ƙarshen kakar wasan bana duk da rahotannin da ke cewa ya gaji da ƙungiyar kuma yana shirin sauya sheka. ba za mu samu wanda zai maye gurbinsa ba kamar yadda pep guardiola ya faɗa kwana ɗaya gabanin sergio aguero ya buga wasansa na ƙarshe a ƙungiyar manchester city bayan shekara hudu ko za a iya cewa city ta samu wani dodon raga mai kwazo da washin lafiya idan babu shi gaskiya za mu sha wahala kamar yadda guardiola ya faɗa bayan halan ya zura kwallo biyu da su taimaka wa city ta doke Bonnie Moons da ci uku da ɗaya a ran Lahadi da ta gabata. nuna za ta sayi Marcus Rashford daga Manchester United kan na ta dindindin a ƙarshen zaman aronsa amma sai ɗaya ɗan wasan gaban na Ingila mai shekara 28 ya amince da ta yin albashinta. Ficewar ɗan wasan tsakiya na Ingila Kobe Maino daga Manchester United a watan Janairu ya kusanto yayin da Napoli ta ƙara ƙami wurin yunkurin ɗaukar aron ɗan wasan mai shekara 20 da haihuwa. dan wasan bayan arsenal da faransa william saliba mai shekara 24 da haihuwa ya ce zai nazarin yiwuwar komawa real madrid kafin ya yanke shawarar kulla sabuwar jejeniya da gunas a watan satumba to masu ware da fin daɗi karewa an ji masu iya magana duka duka iya abin da su gani a shirin shirin namu labaran wasanni sai a tarbiye mu a mako na gaba domin jin mu ɗauke da wasu daɗan labaran masu ƙayatarwa amma kafin nan amma duk wanda sai maka shirin kamar da ji shi kamar haka ni ma duk shi ne ke cewa zaman lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. Afirka a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya a baya dangane da rikicin Darfur da tushensa. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai kasance to a fitowar da ta gabata mun fara magana akan abin da ya faru na mamaye birnin alfashar da rundunar kai daukin gaggawa ta yi a kasar sudan mun bayyana cewa wannan rikicin ci gaba ne daga abubuwan da suka faru a tsawon shekarun baya darfur da yanki ne mai cike da sarƙaƙiya saboda kasantuwarsa mahaɗar al'ummo mabambanta mun bayyana cewa da akwai ƙabilu na larabawa da kuma ƙabilu na 'yan asalin afirka mazauna wannan yanki tun asali yawan mutanen darfur da ya kai biliyan bakwai sun kuma ƙunshi ƙabilu masu cakuduwa da juna mafi girmansu a wajen yawa da tasiri su ne larabawan bararoji masu yawon kiwo kamar ƙabilun zurekat da kuma mahmadin su kuwa 'yan asalin yankin da afirkawa ne baƙaƙen fata manoma ne da suka hada da ƙabilar fur zagawata da kuma masalit kuma tun a cikin shekara ta 1970 ne a ƙarin da ya shuɗe yankin ya fuskanci fari da hakan ya haddasa rikicin manoma da makiyaya ruwa da wuraren kiwo su ne suka jawo rikice-rikice a tsakanin makiyayan larabawa da manoma baƙaƙen fata daga nan ne sai rikicin ya ɗauki wani salo na ƙabilanci da kuma siyasa to tun bayan da ƙabilar wato zagawata ta samu iko a ƙasar chadi a ƙarƙashin shugabancin idris debi sai zamana hakan ya yi tasiri a cikin yankin na darfur domin kuwa da akwai iyaka tsakanin wannan yanki da kuma ƙasar chadi kuma kabilun da suke a wannan yankin suna a kowane bangare na ƙasashen biyu a shekara ta 2003 da ya barke a cikin yankin darfur a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar nan ta al'adulwar musawat da suka fara kai wa filin saukar jiragen sama na alfashar harin tun daga wancan lokacin yankin na darfur ya zama fagen daga da tsoma bakin bangarori mabambanta daga cikin gida da kuma waje gwamnatin sudan a ƙarƙashin umar hassan albashir dai ta fuskanci wato wannan tawaye ne a lokacin da take da rauni domin sojojin ƙasar na sudan a wannan lokacin suna faɗa da 'yan tawayen yankin kudancin sudan ƙarƙashin jagorancin john garan a dalilin haka sojojin suna da raunin da za su iya zuwa su fuskanci wani sabon tawaye a can yankin darfur sai suka kafa wata runduna ta larabawa makiyaya waɗanda aka ba su makamai da kuma ƙarfin da a wani lokacin ya fi na rundunar sojojin wannan ƙasar ta sudan wannan runduna ta laraba makiyaya da suke yawo a kan raƙuma a cikin karkara da ƙauyukan mutanen darfur suna musu kisan kiyashi da ƙona ƙauyukansu an ba su suna janjawid abinda karma janjawud take nufi a wannan yankin shine cewa aljani da yake a kan raƙumi wato sun mai da kansu a matsayin tamkar aljanu suna zuwa suna yi wa bil'adama kisan gilla a tsawon lokacin gwamnatin umar hassan albashir an raka tuhumarsa da cewa wannan rundunar da ya kafa tana aikata laifukan yaƙi da kuma laifuka a kan jinsin bil'adama duniya ta zargi gwamnatin albashir da aikata laifin yaƙi a darfur da yi wa baƙaƙen fata yankin kisan gilla da kiyashi a dalilin haka ne kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta fitar da sammacin a kamo mata wasu manyan jami'an gwamnati biyar na ƙasar ta sudan daga ciki har da shugaban ƙasa umar hassan albashir da matsin lamba ya yi wa hukumar sudan yawa akan wancan ƙungiyar ta janjaweed sai ya sake mata tsari aka ba ta sunan rundunar kiyaye iyaka a shekara ta dubu biyu da uku aka kuma shigar da ita a ƙarƙashin kulawar hukumar wannan ƙasa wato ta leƙen asiri da kuma hukumar tsaron ƙasa kuma mafi yawancin mayakanta sun fito ne daga ƙabilar zuraika ta larabawa makiyaya to da aka shiga shekara ta 2013 an sake wa wannan rundunar suna ta zaman cewa yanzu sunanta rundunar kai ɗaukin gaggawa kamar yadda ake kiranta a yanzu aikinta kuwa ya zama ya shafi dukkanin faɗin sudan ba wai iyakar darfur kaɗai ba duk inda ake tawaye to za a tura ta domin ta ji ta murƙushe shi da aka shiga shekara ta 2016 wannan rundunar ta zama a ƙarƙashin fadar shugaban ƙasa kai tsaye shugaban ƙasa umar hassan albashir ya bai wannan rundunar cin gashin kai mai girma a ƙarƙashin hukumomin tsaro na wannan ƙasa to da aka shiga wani zango na siyasa da tashe-tashen hankula a sudan ɗin da kuma barkewar yakin yaman an aike da rundunar kai ɗaukin gaggawa zuwa yaman saboda ta yi yaƙi da rundunar ansarullah da ake kira da 'yan husi yankin darfur ya zama wata cibiya ta kafuwar wata sabuwar runduna ta soja da aikinta ya tsallake rundunar sojojin ƙasar. shi kuwa hamidati da danginsa suka ci gaba da sana'arsu ta zinariya wanda shi ne kwamandan wannan runduna ya kuma kulla alaƙa mai ƙarfi da ƙasashen waje da hakan ya ba shi damar iya riƙe wannan runduna ta fuskar kuɗaɗe da kuma samo mata makamai wannan rundunar tashi ta ci gaba da zama mai cin gashin kanta ba tare da ta dogara da rundunar kasar wajen samun kudaden tafiyar da kanta ba bayan saukar shugaban kasar umar hassan albashir da aka tilasta masa yin haka a wani yunkuri a shekara ta 2019 kasar sudan ta shiga wani zango na rikon kwarya wanda yake cike da rikici da kuma tangal-tangal sabani ya rika kunnuwa tsakanin rundunar sojan kasar da kuma rundunar kai daukin gaggawa ta rsf sabani a tsakanin janar-janar biyu da su ne abdulfattah al-burhan da hamidati a kan sha'anin tafiyar da mulki sai dai a shekara ta 2020 an kulle yarjejeniya tsakanin bangarorin biyu a birnin juba da kasar sudan ta kudu da zumar yin amfani da sulhu domin warware sabanin da ke tsakaninsu a sanadiyar wannan yarjejeniyar ne aka samu wasu 'yan sauye-sauye a fagen siyasa ta hanyar shigar da cibiyoyin tsaro a yankin na darfur a ƙarƙashin cibiyoyin gwamnati shugaban ƙungiyar al'adil wal musawat jibril ibrahim ya zama ministan kuɗi na sudan baki ɗaya yayin da shugaban ƙungiyar rundunar 'yanto da sudan mini arko minawi ya zama gwamnan yankin darfur da dukkanin jihohin yankin guda biyar shekuwa hamis abdallah akbar na kungiyar harkatu tahariru sudan ya riƙe mukamin gwamna a yammacin darfur sai dai kuma da akwai wasu 'yan siyasar yankin da suka ƙi shiga cikin wannan sabuwar haɗakar daga cikinsu da akwai abdulwahid muhammad nur wannan sabanin na siyasa a yankin darfur da gwamnatin khartoum bai kare ba sai kuma tsohuwar matsala a tsakanin janar burhan da janar muhammad hamdan hamidaci ta sake jaddada kanta a cikin watan afrilu na shekara ta 2023 fada barki a tsakanin sojoji da kuma rundunar kai daukin gaggawa din a cikin birnin khartoum rundunar ta rsf ta kai wa sojoji har hari a cikin birnin khartoum da zuma tilasta musu su fice daga cikin wannan birni a wannan tsakanin fararen hula sun wahala an kashe na kashewa da tilastawa wasu wato ficewa daga unguwanninsu da gidajensu domin samun mafaka sannu a hankali rundunar ta kai ɗaukin gaggawa ta faɗaɗa kai hare-hare zuwa yankin darfur wannan ya zama mata wata dama ta ficewa daga khartoum ta nufi wancan yankin bayan da aka tilasta ta yin haka abinda ya biyo baya shine cewa wannan rundunar ta tashi daga mai son shimfiɗa iko a faɗin ƙasar sudan zuwa mai yin faɗa a fagage da yawan gaske daga shekara ta 2023 da abin da ya biyo baya shirin rundunar kai ɗaukin gaggawa ya ginu ne akan yadda za ta shimfiɗa ikonta a faɗin yankin na darfur sannu a hankali ta fara da kwace iko da sansanonin sojan gwamnatin sudan da suke cikin wannan yankin na darfur daga yankunan khatam da kabakiya a darfur ta arewa zuwa ummu da fuk da ke jihohin kudancin yankin na darfur mayakan na rsf sun yanke duk wasu hanyoyin da suke hada birane da garuruwan yankin da hana kai hajar da ake bukatuwa da ita a rayuwar yau da kullum daga wani gari zuwa wani gari wannan rundunar ta shiga birnin jinaina da nan ne cibiyar darfur ta yamma a cikin watan yuni na wannan shekara rundunar ta kutsa cikin birnin ta zubar da jinin da aka kiyasta cewa mutane dubu ɗaya ne suka kwanta dama maza da mata da ƙananan yara sannu a hankali rsf ta ci gaba da ƙoƙarin shimfiɗa ikonta a cikin biranen jihohin darfur guda uku in banda birnin alfashar a ranar 26 ga watan oktoba birnin niyala ya shiga ƙarƙashin ikon rsf bayan da ta killace shi na watanni wannan birnin kuwa shine babbar cibiyar darfur ta kudu sun kuwa yanke duk wata hanya da ake kaiwa rundunar soja ta sojan ƙasa ta goma sha shida taimako da ɗauki bayan kwanaki biyar sai rundunar ta rsf ta nufi birnin zalanji da shine cibiyar jihar darfur ta tsakiya bayan da suka ci ƙarfin sojojin gwamnati na runduna ta 21 ta sojan ƙasa a ranar 4 ga watan afrilu kuwa rundunar ta rsf ta kame yankin ardamta da yake yammacin darfur bayan yakin da ya raunana rundunar soja ta goma sha biyar bayan makonni biyu wannan rundunar ta shiga cikin birnin di'in babban birnin darfur ta gabas ta kwace iko da sansanin rundunar sojan gwamnati ta ashirin saboda haka dukkanin jihohi hudu da ke a yankin darfur da jimillar jihohinsa biyar ne sun shiga ƙarƙashin ikonta alfashar ce birnin da ya saura wannan yakin ya sake farfado da sabani a tsakanin kabilun wannan yankin larabawa makiyaya da a cikinsu ne aka kafa rundunar janjawud suka sake dunkulewa wuri ɗaya duk da cewa da akwai sabani a tsakanin wasu kabilun amma sun aje shi yanzu sun koma ƙarƙashin rundunar rsf wannan ya ƙara wa rundunar ta rsf ƙarfi dama da runduna ce take da kuɗi saboda tana da iko da wuraren haƙo da zinariya da suke wannan yankin ma sauraro za mu da sa'aya a nan da cashirin namu bai ƙare ba domin a fitowa ta gaba za mu ji yadda shi kanshi birnin alfashar ya shiga ƙarƙashin ikon rundunar rsf kafin mu karkare mai ban kwana da kuma muna ga yadda kuma shafin mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. thank you Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar 00983 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Thank you.